dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da ake sa ran majalisun dokokin tarayya na Najeriya za su yi duba ta ƙarshe a yau kan buƙatar shugaba gullar Jonathan ta ƙara wa'adin aiki da dokar ta ɓaci a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Wata ƙungiyar matasa ta kare muradun arewacin Najeriya ta yi gargaɗi game da illar yin hakan. Alhaji Ashir Sharif shine shugaban wannan kungiya ta matasa kuma shi ya jagoranci taron manema labarin da suka kira a Kaduna. Wannan gargaruwa guda uku sun fi zaman lafiya kafin a saka wannan dokar ta ɓace a wannan garuruwa bayan an sa zango na farko ya ƙare abubuwan suka lalacewa aka sa na biyu ya ƙare wanda taɓarɓarewar ma yanzu ga sha ta kai ga an kwace masu garuruwa wajen lokal gaman guda tara ba su hannun gwamnatin najeriya suna hannun gwamnatin yan tawaye saboda haka wannan dokar ta ɓaci ba amfanin a ƙara sa ta in ba dai dama ko abu da ake nufi ba. A halin da ake ciki yayin da mutane da dama suke ɗora laifin kasa shawo kan wannan matsalar tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassan ƙasar a kan gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan. Wasu na ganin cewa laifin nan yana kan wasu shugabannin tsaro ne 'yan arewa waɗanda aka damƙawa hakkin tsaron ƙasa to amma ba su yi ba ba su kuma ajiye aikinsu ba. Malam Ali M. Ali shine babban editan jaridar People's Daily kuma yana ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Ministan tsaro da mai ba shugaban ƙasa shawara. Ai kusan 'yan uwa suke. Wannan daga Sokoto, wannan daga uh, Gusau. Akwai alamun gazawa. Gazawan nan daga gare su ne, ba wanda zai tunanin cewa yanzu ka ɗauki mutum kamar janar wanda tsohon babban hafsan hafsoshi ne na soja kamar shi ministan tsaro abin zai baka mamaki ganin kwarewarsa a harkar tsaro ana ganin ya san bakin zaren amma a ce ya shigo gwamnati har yanzu abin nan zai daɗa faɗaɗa yake to akwai ayi tambaya nan wajen ka ɗauki kuma mashawarcin shugaban ƙasa akan harkokin tsaro ai ana kyautata zan cewa wannan ya san kafa aiki to amma me faru